matan da ke tsare a gidan kasuwan da ke birnin agadas ba za su taba manta ba da wannan musayin sada zumunta tsakanin mambobin kungiya mai zaman kanta ta ong finnef domin ba su zo hannu sake ba bayan sabon labarin da suka samu na gaggauta takardunsu a kotu shugabar wannan kungiya ta ong ta kuma mika musu kayayyaki daban-daban albarkacin wannan watan azumi maryama abdurrahman ta imani da cewa wannan taimako zai kawo wani canji gare su bayan su a gidan yari Mun yi alkawalin cewa za mu dawo, gashi kuma mun dawo a cikin watan azumi don mu kawo musu 'yar mu Gashi mun zo musu da allo na ɗaukan karatu na Muhammadiya da 'yan littattafai da su tabji da gidan sange da su bokici da kuma kayan abinci kamar su taliya da mai da sukari da wasu kayan gyare-gyare. Muna tsammanin zaman da suka yi a nan zai zame musu darasi. Wannan rangadi shida kansa wani abin kwantar da hankali ne ga waɗannan mata da ke gidan kaso. Wannan na nuna cewa akwai mutane da ke damuwa da halin da suke ciki. ga shi ba a daɗe ba mun samu dukkan alkawarin da suka yi mana ga kayayyaki nan sun kawo mana waɗanda muka ce muna bukata har da ma waɗanda bamu ce muna bukata ba kamar su abinci haka sukari da sauransu saboda azumi alhamdulillah mun gode. Ƙorafe-ƙorafen da muka yi akan cikin gida matsalolin da muke samu bayan tafiyar su ma ko sati gwamnati ba a yi ba duka aka kama gyaggyarawa gaskiya mun samu canji sosai game da abubuwan da muka faɗi dushoshin mu ma guda uku duka an bi an gyara mana tsaki da ake rihe mu da wuri an gyara mana yanzu sai mun cika dare ake rihe mu kuma tun da sassafe ake buɗe mu dosiyan mu kuma wanda suke justice ga baki ɗaya mu yanzu zaman da muke na nan mata dai wanda muke ciki kowa ya samu shari'a kowa ya san matsayin shi ya san zaman da yake yanzu wasu nan da wata ɗaya mata sun kai wanda hudu wanda za su tafi kuma bayan sallah ma wanda za su tai suna da yawa. Mata 'yan kaso na gidan yaron a gadas sun samu labari daga babban alkalin ƙasa sakin wasu daga cikinsu abu ne na ɗan lokaci. Isaka Yakuba babban alkalin ƙasa. Da yawa cikinsu sun kusa ƙare wa'adin zaman wakafi. Sauran ma suna kan hanya a ziyarar mu yau sauran da suke jira wasu sun fita wasu takardunsu ana dubawa da yawa cikinsu za su fita ɗaya kaɗai ce takardunta ba a kammala su ba. Sabon Ludu shi ne fa'an ko tarmi. Sijo ba